Wannan shine karon farko da wani babban jami'in diflomasiyyar Amurka a Nijar ke kai ziyara ta Kanas zuwa ofishin kungiyar addinin Islama da nufin isar da sakon al'ummar ƙasar ta Amurka musamman a irin wannan lokaci na shagulgulan sallah abinda ke kara gwada mahimmancin mutunta addinin abokan zama a duk inda suke a duniya. Ambasada Eric P. Wituka ya bayyana cewa. Au nom du gouvernement des états mes meilleurs voeux au peuple musulman du Niger à l'occasion de la fête Tabaski. Barka da Sala, Eid Mubarak. Da sunan gwamnatin Amurka ina yi wa al'ummar musulmin Nijar barka da sallah. Wannan wani lokaci ne na ƙara mai da hankali ga ibada tare da yawaita addu'o'i, sannan dama ce da ake taruwa wuri ɗaya, iyalai da aminai cikin yanayin zaman lafiya da ƙaunar juna. Ƙasar Amurka ƙasa ce da kowa ke da 'yancin yin addinin da yake so. Aƙalla musulmi miliyan uku da rabi ne ke rayuwa a Amurka, mun yi amanna cewa imani a addinance wani abu ne mai matukar muhimmanci a tsakanin al'umma mutane masu nutsuwa da karfin imani na taka rawa sosai a sahun al'umma abinda ka iya taimakawa sosai wajen samar da zaman lafiya wa juna da adalci la tolerance et la justice da yake karɓar sakon al'ummar ƙasar amurka shugaban ƙungiyar addinin islama ta ƙasa AIN e limamin babban masallacin juma'a na birnin yamai shak jabir umar ismail da sunan al'ummar musulmin nijar ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin amurka lalle mun ji daɗi wannan wannan ne yana gwada ma jama'a duka da cikin nijar da babu fitina tsakanin addinin musulunci da wadansu addinai kenan shi ma ya zo ya karfafa wannan zumunta kenan allah ya sa wannan ziyara da ya zo ya imuna ya sa jama'a da dama su gane da fitina bai da kyau kenan kowa ya yi addinin shi yadda allah ya umurke shi muna so allah ya sa musulmai sauran musulmai su gane da sauran kiristoci babu fitina mutane ya kamata su zamna kwanciyar hankali da zumunta mu samu albarkan wannan shekara da kwanciyar hankali da nan da niger da amerika da sauran kasashen duniya gaba dai Kasar Amurka na daga cikin kasashen da ke kan gaba wajen tallafa wa jamhuriyar Nijar a yunkurin da kasar ta sa gaba wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa ta hanyar tararrakin faɗakar da shugabannin al'umma da na addinai da samar da aikin yi ga matasa Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.